بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد gagada juzin ya tsaye cewa mini littafin alhakul mubin fi a hadisin rasulul amin sallallahu alaihi wasallam gayi babu fadli kira'atul qur'an babu ne ba zai ti fallaya qur'anu an abi umamata albahili radiyallahu an qala sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابي اقرأوا زاروين البقرة وسورة آل إمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما جمامتان أو كأنهما ديايتان أو كأنهما فرقان min khairin sawab tuhajjani a ashabihima ikra'u surat al-baqara fa inna akhadhaha baraka wa tarkuha hasra wa la tastati'uha al-batala rawahu muslim babu nawa bazaye tifallaya bi bayan qur'anu daga ba abu umamat al-bahili radiyallahu anhu ga ga samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kul mi wani tushi sako sallallahu alaihi wasallam ya gaga iqra'ul qur'an ife gba qur'anu fa innahu ya'ti ya al-qiyamati shafi'an li ashabihi e gona qur'an wa be fa kiyame wa bo wa je gona ga fe shafi'an zabo ya sahabi zai je gbauna zaba wuce zai mai zaba ƙura'anu zai je gbauna mata gwa kikrahu zara waye albakara wa surata al-imran fi gba suratul bakara ya mai fe gba suratu al-imran Sai inahu ma ai bada sura guba ba ta tsayani yau mulkiya ma abin fakiya ka annahu ma gama mata ni wa gagagin girgijin guba au ka annahu ma gayyata ne ko zai go ajiye su bai shakka ga kwai na na bi gani ga sura guba ba na ta yi abin fakiya mai wagaga. girgije guba da yaya ta ne loro ne ka zai ci ta uba na ke girgije na bai na jabi kwata ne bugu ga mamata ne ga yaya ta ne ma nan niga loro ne na ga aka zace wani ci gauci kauro na au ko ga annabi ga ka annahuma fi qani cewa gaga a dabe fakiya mai ke firta ne na gayi ke ta ci guba ke fata ne na adana ke ta guba min tsairin sawaf adebe dabe kewa ga elu jina sawaf elu na jagwa faji a filiyan fili sama inda dai yallu shiga da zaja tagwa fadana ga ce ga suratul bakara bai suratul al-imran abi min khairin cewa ga jama'a luji sawaf na ja tasafu da gwabaji na fita wani ga ga bai kyajan ki hajja ne an ashabihima suratul bakara bai suratul al-imran a daga ujala kakin ya zai je bana zai shiga labar bayan sura guba ba nan kagi ya gogo mai je gamba ikra'u suratul bakara ya musulmi ji ya gwasu bayan suratul bakara fa inna akhadhaha baraka gbogbo albaraka wa